Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kano masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma har yau za su iya kama mu a tashar FM na gidajen rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin za ku ji gargaɗin da mataimakin sufetan 'yan sandan Najeriya Dan Bature ya yi wa 'yan sandan shiya ta goma sha ɗaya. Kana ku ji martanin da 'yan ƙasar Nijar suke mayarwa game da ɗage zaɓen kananan hukumomin kasar Kuma za ku kira mu yau domin ku bayyana muna ra'ayinku akan shin akwai shingen 'yan sanda a wurin ku wato road block kuma me suke tambayan ku idan sun tsaye da ku amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum gagarumin hadarin teku mai suna matthew da ke tattare da matsananciyar guguwa na cigaba da rarakar tsibiran bahamas yayin da ya tunkari jihar florida inda jama'a da ma'aikatan gaggawa suke ƙara jin ɗamarar isowarsa. Mutane akalla 108 sun mutu a ƙasar Haiti kawai lokacin da wannan hadarin teku mai guguwa ya bi takan tsibirin Hispaniola wanda ƙasar ta Haiti da kuma jamhuriyar Dominica suke kai. Wannan ya kawo adadin waɗanda suka mutu a sanadin wannan hadari da guguwa zuwa 114 a faɗin yankin tekun Caribbean. wannan hadarin teku mai suna matthew da ke tattare da matsanancin guguwa mai karfin mataki na hudu a ma'aunin guguwa shine mafi karfi da ya ratsa ta kasar haiti cikin shekaru 52 gwamna rick scott na jihar florida ya faɗa wa 'yan jarida yau alhamis cewa gagarumin hadarin da guguwa za su ci gaba da kasancewa a wannan matsayi na hudu wajen karfi lokacin da za su fara bugun gabar tekun jihar da maraicen yau alhamis agogon amurka gwamna ya bada umarnin kwashe mutane miliyan ɗaya da rabi a cikin gaggawa yana mai cewa tabbas idan ba ya hattara ba hadarin da guguwar za su kashe mutane ya yi gargaɗin cewar hanyoyin mota a jihar za su caɓe da motoci yayin da guguwar take ƙara kusantowa cibiyar nazarin hadarin teku mai tattare da guguwa ta amurka ta bayyana wannan hadarin da cewa mai matuƙar hatsari ne a yakin neman zaben shugaban kasa na amurka yau an shafe wata da watanni dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar libertarian gary johnson bai iya tara mutane da yawa a wurin kamfe din nasa kuma a bayan da ya kasa amsa tambayoyin 'yan jarida kan wasu abubuwan da suka shafi a hulɗa da kasashen waje yanzu ya fito karara yana cewa alamun cewa fadar white house zai tafi karfinsa a tsakiyar watan agusta dai johnson wanda sau biyu yana rike kujerar gwamna a jihar new mexico yana samun goyon bayan kashi goma zuwa sha biyu a kuri'un neman ra'ayoyin jama'a idan a kwatanta da 'yan takarar manyan jam'iyyu wato donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta jam'iyyar democrat a lokacin ya fi lokacin ya janye wa hillary clinton kuri'u amma yanzu da aski ya fara zuwa gaban goshi goyon bayan da johnson ya samu ya fara ja da baya a yayin da masu jefa kuri'a suka fara mayar da hankulan sosai ga waɗanda zai gaji shugaba barack obama a zaben ran 8 ga watan nuwamba idan allah ya kai mu alƙaluman kuri'un neman ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa a yanzu johnson yana samun goyon bayan kashi bakwai ne cikin ɗari na masu jefa kuri'a nesa sosai da hillary clinton wanda take kan gaba da kimanin kashi 44 cikin ɗari da kuma donald trump da yake da kusan kashi 41 cikin ɗari johnson ya faɗa wa jaridar new york times cewa yana tunanin takaita yakin neman zaben nasa ya mai da shi jihar na new mexico kawai domin lashe wannan jiha da ya yi gwamna inda kuma a yanzu yake da goyon bayan kashi goma sha tara cikin ɗari na masu jefa kuri'a labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc hukumomin jami'ar california da ke birnin davis a nan amurka sun ce an kashe wata ɗalibar ta mai gudanar da bincike a kasar ethiopia lokacin da aka yi ta jifan mota da take ciki da duwatsu sharon gray tana gudanar da bincike kan halittar tsirai ne a jami'ar ta je ta ƙasar ethiopia domin halartar taro kan ayyukan binciken nata kuma tana tafiya cikin motar ce a wajen addis ababa babban birnin ƙasar shekaran jiya talata a lokacin da aka kashe ta hukumomin jama'ar suka ce akwai wani mai binciken halittar tsirrai wanda shi ma suna tare da gray a lokacin da aka kai musu harin to amma shi bai ji rauni ba kuma yana ka hanyar sa tukumowa nan amurka ofishin jakadancin amurka a kasar ethiopia tabbatar da cewar an jefi wata ba amurka da dutse kuma ta rasu a dalilin raunin da ta samu to amma bai faɗi sunanta ba hukumomi a nan amurka sun damƙe wani mai aikin kwantaraki a hukumar leƙen asiri na'urori ta ƙasa wato nsa a takaice kuma ana bincikensa bayan da aka same shi da wasu takardun sirri ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce a ƙarshen watan agusta ne aka kama harold thomas martin na garin glenbani a jihar maryland kuma mai shekaru 51 da haihuwa sanarwar ta ce mutumin yana takardar izinin iya ganin bayanai na sirri na gwamnati jaridar new york times ta ce ana zaton martin ya saci wasu bayanan yadda hukumar leƙen asiri ta nsa za ta iya kutsawa cikin kwamfutan gwamnatocin kasashen waje kamar rasha china da wato koriya ta kudu ta ce asalinsa ma'aikacin kamfanin booz allen hamilton ne ba a san eh, wato irin alakar da ke tsakanin wannan lamari da na tsohon ma'aikacin kwantaraki na hukumar nsa edward snowden ba wanda a shekarar 2013 ya sai takardun sirri miliyan ɗaya da rabi ya yi amfani da su wajen fallasawa fallasa ayyukan leƙen asiri da amurka take yi kan jama'a da gwamnatoci. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari buɗe shirin da rahoton da Hassan Umar Tambola ya aiko mana a kan gargaɗin da mataimakin sufetan 'yan sandan Najeriya Dan Bature yi 'yan sanda a shiya ta goma sha ɗaya. sabon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta goma sha ɗaya mr dan bature ya yi gargaɗin cewa duk jami'in ɗan sandan da an kama da hannu dumu-dumu cikin harkokin siyasa ya allah a lokacin yakin neman zaɓe ne ko kuma a lokacin zaɓen zai yaba wa ya zaki kana rundunar 'yan sanda ta najeriya za ta samar da cikakken tsaro ga dukkan jam'iyyun siyasa mr dan bature ya yi wannan gargaɗin ne a ziyarar da ya kai a rundunar 'yan sanda ta jihar ondo a jihar da za a gudanar da zaben gwamna a watan Nuwamba mai kamawa. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan na Najeriya Dan Bature ya ce za su samar da cikakken tsaro ga dukkan jam'iyyun siyasa a lokacin yakin neman zaɓe da kuma ranar zaɓen. Mr. Bature ya buƙaci turawan 'yan sanda masu kula da yanki-yanki waton DPOs da su kula da jami'ansu sosai ta yadda ba za su wuce makaɗi da rawa ba a wajen gudanar da ayyukansu da ya juya a game da tambaye-tambayen takardu na ababen hawa da 'yan sanda ke yi a hanyoyi cewa ya yi. They are not there to ask for traffic duty. They have for insurance certificate, driving license. Mr. Dan Bature ya ce ba wai abin da ya kamata 'yan sanda su yi kenan ba. Tambayar takardar inshora da takardar shigowa da ababen hawa wato custom duty ko lasin ga direbobi ya ce duk wanda birinsa ya yi kuren rehe ya rika tambayar takardun motoci kana aka

inda 'yan kasan ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaben kananan hukumomi da aka naɗe kamar yadda haruna man bako ya aiko mana a cikin wannan rahoton 'yan kasar na ci gaba da mayar da murtani akan wannan lamari kuma a cewar wani mai nazarin harkokin siyasa a kasar ta Nijar Malam Yakuba dan iya wannan mataki da kwamitin na CNDP na sasantawar 'yan kasa ya dauka ya yi daidai. Ɗage zaben da aka yi a nau hange abu ne wanda ya dace saboda kowace ƙasa tana son a yayi bonta bisa ga tsarin da ta yi na election a ce ya yi inganci kuma ta zamanto abin koyi. Tuma waɗansu 'yan ƙasar da na tantamna da su yau da safe akan wannan lamarin. sun nuna mini irin nasu ra'ayoyi game da wannan matakin da kwamitin na sasantawar 'yan ƙasa sai ndp ya ɗauka na soke zaben ƙananan hukumomi da a can farko aka so a yi shi a ranar 8 ga watan janairun shekara 2017 sunana asuman mai kabu-kabu in ka tsaya ka bincika shi gwamnati akwai abin da ya gani har ya ci ba a yin wannan ban sai murtala abdu tsauna kenan zance na ɗage zaɓuɓɓuka ba laihi ba ne tunda duka waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda ba su yi sai da kuɗi to kuma an bincika trezor na ƙasa babu kuɗi kenan hakuri na za a yi mustapha abdurrahman ɗage zaɓuɓɓuka da an ka yi mu dai ba mu so a ɗage zaɓuɓɓukan nan ba ko tunda ta kama haka matsalar da an ka hanga sai an ka ga ɗage sun yi alheri bisa ga ayi su a ayi zaɓe ƙorafi ya yawa kaga bai da wani amfani abinda dai 'yan ƙasar suke jira a halin yanzu su gani shine wani mataki ne gwamnatin za ta ɗauka game da makomar magajin nan gari na yanzu waɗanda wa'adinsu ya zo ƙarshe bayan an ƙara musu wa'adi hasso biyu na watanni shida ga haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar sarauniya cikin nisan kwana halima jimrau addu'a nake da babbar masaki halima jimrau Allah da kai ki nisan kwana yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kira na farko daga nasarawa wane ne daga nasarawa bashir tela ne daga lafiyan bari bari a jihar nasarawa najeriya to bashir ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu ba gaskiya dura cewa an ce a kauda jaman tsaro a hanyoyi hmm. amma waɗansu hanyoyi suna nan wadda da gaske kuma ba abin da suke tambaya illa takardu kuma takardu nan shine kuɗi yana da kyau kwarai da gaske eh, espeto na jiran na 'yan ah, sanda ah. bashir an taba tsare ka an taba tsare ka eh ko shekarun jiya wajen sun taba tsare ni da ni da abokina za mu ni kawai suna obi sun tare mu a ba su takardu to bayan da muka yi da su da kyar suka karba da biyu to yanzu da kabe kyau ba yana da kyau tun da an ce a ja da su janye yana da kyau a sa ido sosai a gani sun janye tabbas sun janye a wani wuri amma wani wuri ba su janye ba to yanzu kuma mutane sun ji cewa an ce su janye mutane ya kamata su san abin da ya kamata su yi idan sun tsaye da su mun gode bashir yanzu bari mu je kaduna waye daga kaduna to sunana ibrahim ma daga cikin kaduna to ibrahim na hankalin kai karkata game da wannan batu gaskiyar magana yanzu dai ba jami'an tsaro akan hanya musamman su a 'yan sanda sai dai mene sukan tsaya gefe idan suka ga ka aikata wani abun da bai dace ba hmm. ko kuma dai kawai sun bushi iska kawai sai su zo a guje su cire ma kiɗin mashin ɗinka ko kuma kiɗin motanka wai yi me kawai aika yawa su nuna kawai ai kayi laifi saboda ka karya doka mu je charge office to kawai idan lokacin kaga kamar za su bata ma lokaci sai su ce to kawai kawo wani abu kana ba su ke ne zai su ce ka wuce kai ai ibrahim kuma kaga kai ma ka ba da gudunmuwa in dai ka ba da wani abu kuma ka san baka yi laifi ba to mun gode ibrahim an ce idan kuni ya ji gangan jiki ya tsira bari mu je kaduna kuma har yanzu muna da cikin kaduna waye a kaduna salamu alaikum wa alaikum salam a barka da waraka barka ka dai wake magana a sunana abdullahi lala stella tashar mota kawo a kaduna a najeriya to abdullahi menene gudunmawar game da eh, wannan batu eh to gaskiya abin da ainihin 'yan sanda suke yi gaskiya ba ta kyautawa saboda za ka ga mutum eh, kamar in aka tsare shi mota aka ya fito da duk takardun shi hmm. sai sun kirkiro mai wani abin da sai ya ba da cin hanci maimako wannan abin ba ainihin abin da ya kamata ba hurumin su bane su tambaya amma sai su shiga aikin wa'ansu to kaga bai dace a ce suna yi ba ya kamata su tsaya aikin su kamar yadda ya ce mai mashin ne ko wasu abubuwa sai ka ga suna musu takura da sauransu sai ka dan bada cin hanci kafin su tafe ka in kuma baka bayar ba zai su bata ma lokaci to yana da kyau dai a yi wani tsari 'yan sanda su tsaya a aikin su wanne ya kamata su yi binciken wa'annan takardun motoci ko mashina su tsaya su yi wannan abubuwan to in aka yi haka to za a rage cin hanci da rashawa gaskiya 'yan sanda za a rage in ba haka ba to gaskiya akwai matsala a najeriya ko kuma zan ce dukkan kasashen mu na afirka wata mu dai alasa a gyara fatan za ku tashi lafiya daga abdullahi to mun gode mun gode abdullahi yanzu bari mu je kogi waye da a wane ne a kogi ayya ina ganin layin na kogi ya yanke to ai eh, mala abdullahi duk da yake ka an ce idan bera da sata da dama na da wari ya wato wane ne adamu ne daga jaji kaduna nigeria to adamu me ra'ayinka eh to alhamdulillah gaskiya na kamar yadda makota na suka faɗi wato Ibrahim Alarama daga cikin da Abdullahi Lalas da ke hmm. tashar mota kawo Kaduna hmm. a gaskiya ba shakka ni yan sanda kwarai na goyi bayan a kau da su a ko ina maddin irin abubuwan da ke faruwa a baya hmm. sun ci gaba da faruwa dan ba shakka maimakon a ce wai dan sanda abokin kowa to sai dan sanda ya zama kuma dan sanda abin tsoron kowa to me yasa idan ka dan sanda a ko ina ne na eh, me yasa ka ce haka maimakon idan ka ga dan sanda kawai ka ga wanda zai fidda kai cikin wani hali wanda kake tunanin ka shiga sai ka ga ai gara ma baka gamu da dan sandan ba saboda da ka gamu da shi kawai abin da yake nema sai ka ga ya nuna maka kawai yana neman na goro sai ka ya ce ina takardun ka in ka dauko takardun mashin din ko mota ka bada sai ya ce maka kai maka waye ba ai ba waɗannan ne takardun muke nufi ba amma ba shakka ko yan sanda wanda suna nan suna bin dokokin kasa ba sa karban irin waɗannan amma mafi yawan su a gaskiya wallahi sun bata ma yan sanda suna to su kuma su kuma su kuma masu bawa me zaka ce musu Adamu a to ai bayarwa ya zama na dole ne mala saboda idan baka bada ba sai a bata maka lokaci ba dan kadan ba shi yasa ga kawai ake bada wannan na dole amma wannan mataki da aka dauka akan yan sanda ina kira ga shi shugaban yan sandan kuma ya tabbatar kowane dan sanda ya banna sunan shi a gaban aljihu da namban nan nashi saboda idan haka ya faru da mutum ka dauki namban da sunan ka tura headquarter a tabbatar an ladabtar da wannan dan sanda shine zai kawo mana sauki irin abubuwa to mun gode mala adamu yanzu bari mu je plateau waye daga plateau Assalamu alaikum sake wa alaikum salam Radio America kai sai kuna tare daga karamar hukumar wasi a jihar Plateau a anguwan Danburan. Wane ne ke magana? Aman Amwase. To Abdulrahman me ra'ayinka? Amwase daga Nigeria. A matakin farko abinda za a dauka game da hukumar 'yan sanda shine kwata-kwata a daga su a kan hanya. Wannan matsalan wato tsakaninsu da masu tukin direbobi na hanya da 'yan goyi ne ake yawan samun matsalan takardu da wai waina bagwa shi yasa karban na goro da cin hanci da rashawa ya gurɓata al'amuran komai wato idan an duba bangaren siyasa ba abin da aka ce yau in an ce dan sanda ne a gu to yau sai a gani cewa ga wani wanda ana ganin ya kamata mai fada a ji wallahi yau an ce an kawo jami'an tsaro to komai za a rika yin shi a cikin eh, eh, to abdulrahman awasin mun gode bari mu je ondo wane ne daga jihar ondo malam abdulbaki ne ladan abdulbaki ka share duwanka saboda ina ji murya na ciki na na kashe tun ɗazu to ja mu je ina cewa abinda da nake so ni in Allah ya yarda mm. yan sanda abinda aka ce su yi su tsaya a kai shi su yi eh. mu kuma talakawa abinda aka ce mu ma mu tsaya a kai wanda aka ce mu yi yawwa kaga eh, idan mai an sana da laihi shi ma mai baya wa yana da laihi don hukuncin su duk guda ne tsakani da gaskiya kowa yana da laifi amma mafi yawa laifin wallahi daga yan sanda yake a a to in ka ki bayarwa fa na in ka ki bayarwa ka daure ka ki bayarwa ina jin mana sai da awa shida a wurin ba a baka lokaci ka tafi dole wani mutum dole zai zai bada wannan ana abu ya wuce dole ne wallahi wani to yanzu dai mutane sun ji cewa speta yan sanda ya ce bai kamata a ga yan sanda kan hanya ba in kun eh, in kun gansu ko ya ka ku mutanen gari ko mutanen kasa eh ina jin ka idan suka suka tsaye da mutum sai su ba da lamba shi zai ba da lamba in ka ayya lamba abdulbaki ya yanke to mun gode abdulbaki bari mu je kebi waye a kebi kuna magana da malam ango malam makaranta ya wuri jihar kebbin najeriya to malam ango menene gudunmanka akan wannan batu ni da gudunmuwana akan wannan batu shine fatana guda shine ubangiji Allah ta kawo mana karshen cin hanci da rasa a ƙasa Najeriya to amin sun ma amin kuma sannan kuma dangane da dangane da ake a jami'an tsaro shine mm. ya kamata duk wani abu da ya kamata a yi game da jami'an tsaron najeriya gaskiya kamata a yi ake an bi hanya ya kamata don a yi saboda gaskiya eh muna jin kamala ango yauwa saboda gaskiya akwai matsaloli yanzu misali daga nan ya wuri kake zaka je birnin kebbi za ga irin wayannan abubuwa da gaskiya ba su dace ba ya kamata kuma gaskiya su Najeriya su fa'ida ne game da wannan to mun gode malam Ango har yanzu muna nan cikin Kebbi wane ne daga jihar Kebbi har yau hanya Kebbi nan na biyu ba ya tsunke ba kuwa ayya to a cigaba da a da lalube muna magana ne akan kasancewa 'yan sanda akan hanya spetan 'yan sanda dai kun ji a rahoto yanzu ne to ga kebin mun samu wane ne daga kebi to salamu alaikum jama'a wa alaikum salam to eh, kuna magana da dan asabe mai fata ya wuri daga jihar kebi to dan asabe me gudun manka to gaskiya hisabilillahi idan za a yi maganan gaskiya mm. akwai 'yan sanda masu tsayi bisa hanya suna an san kuɗi wannan magana duk mutumin da ke biyan hanya ya san da wanga magana to ka dai speta ya ce speta yan sanda ya ce bai kamata su kasance kan hanya ba to wallahi yan sanda suna tsayi bisa hanya ko ba gaskiya ba mm, to me shawaran ka to shawara guda ne idan speta yana so ya tabbatar da wanga magana to ya kamata speta ya shiga mota ko kuma commercial mota mota na kasuwa mm. idan zai shiga mota na kasuwa zai tabbatar da wanga abu amma muddin zai shiga mota na 'yan sanda ko wata mota ta ma'aikatar hukumar 'yan sanda ba zai gane gaskiyar magana ba. To mun gode da asabe da kiran da asabe ne muka kawo ƙarshen kirayen da za mu iya ɗauka sai gobe ma idan mun buɗe kuna dama ku sake bugowa domin bayyana ra'ayoyinku akan wasu batutuwa na daban. Yanzu kuma ga wasanni a takaice. majalisar dattawan najeriya ta bayyana fargabar cewa kasar ba za ta iya buga wasannin neman gurbi na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 ba sakamakon rashin kuɗin tsara buga wasanni da hukumar kwallon kafar kasar take fuskanta wannan ya biyo ne bayan wani kuduri mai neman bayani da shugaban kwamitin majalisar dattawan a sha'anin wasanni obinna ogba ya gabatar a zauren majalisar jiya laraba sanatan ya ce har yanzu ma'aikatar wasanni ta tarayya ba ta baiwa hukumar kudade ba kwanaki biyar kacal da suka rage a wasan neman gurbi da najeriya za ta fafata da kasar zambia a birnin dola na kasar ta zambia din wasan da yake da muhimmancin gaske ga najeriya ya ce tuni da kwamitin ya gayyaci ministan wasanni solomon dalun domin yin bayani akan lamarin to amma ya ki halarta ba tare da bada wani uzuri ba to sai dai duk da wannan badakala da ke addabar sha'anin kwallon kafar najeriya rahotanni na nuna cewa 'yan najeriyar hudu na iya kasancewa a jerin sunayen 'yan takarar gwarzon dan kwallon afirka na shekara ta 2016 dan kasar gabon da ke takale da kungiyar borussia dortmund ta kasar jamus yanzu haka shine ke rike da kambin to amma fa sai yayi da gaske akan kalubalen yan najeriya da ke fuskantar sa domin ci gaba da rike kambin wasu majiyoyi daga hukumar kwallon afirka wato caf sun bayyana cewa mai yiwuwa ahmed musa da ya koma zakarun ingila wato leicester city ya sami shiga cikin 'yan takarar tare da john michael obi na chelsea da alex iwobi na arsenal da kuma kelechi ehnacho da ke takale da a manchester city nan da makonni biyu ne ake sa ran fitar da sunayen 'yan takarar kana daga bisani a bayyana zakara a shekara mai zuwa a fagen wasan tennis kuma masu bincike na nan suna duban zarge-zargen coge a tsarin fafatawa a wani wasan gasar tennis ta wimbledon ta bana a birnin london to sai dai hukumar binciken bata fito fili ta bayyana takamaiman wasan da take bincike ba tuni dai da hukumar ta soma gudanar da bincike akan wata wasa tsakanin vitalia diachenko da timia basinski a zagayen farko na gasar tennis ta duniya ta us open a kasar amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar haɗin gwiwa abu ne da ke sa a cimma duk wani buri da aka sa a gaba al'ummar ƙasar burundi suna da babbar damar da za su samu tallafin magunguna daga amurka a kwanan nan hukumar nan mai tallafawa wajen raya ƙasashe ta usaid ta bayyana nasarar kammala wani shiri na tsawon shekaru biyar biyar wanda ya mai da hankali kan samar da magungunan cutar zazzabin cizon sauro ta malaria da cutar da ke kada garkuwar jiki ta hiv a burundi a lokacin rufe shirin a birnin bujumbura wakilar hukumar ta usaid victoria gillis ta yaba da irin rawar da masu rawa da tsaki suka taka wajen karfafa ginshikan samar da kiwon lafiya ta kuma jaddada himmatuwar gwamnatin amurka wajen marawa kasar ta burundi baya domin ta samu biyan bukatun al'ummarta a fannin kiwon lafiya cikin shirye-shiryen biyu tsarin da ke sauƙaƙa samar da magunguna da ake kira siaps a takaice da kuma tsarin na lura da yadda ake aikiwa da magunguna wanda ake kira scms a takaice gwamnatin amurka ta haɗa kai da takwararta ta burundi da hukumomin da ke sa ido a fannin kiwon lafiya da sauran abokanan hulɗa domin samarwa tare da raba muhimman magungunan yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki ta hiv aids da kuma malaria ciki har da maganin na nau'in act wanda ake amfani da shi wajen yakar cutar ta malaria da kayan gwaje-gwaje da yawan su ya kai na dala miliyan bakwai wato na malaria da cutar ta hiv aids da kuma kayayyakin da ake amfani da su a ɗakunan na gwaje-gwajen cututtuka tsare-tsaren na siaps da na scms sun tallafa wajen samun muhimman bayanai dangane da yadda ake amfani da kayayyaki a gundumomi da wuraren kiwon lafiya shirin har ila ya tallafa wajen ganin an kaucewa bacin magunguna da kayayyaki da ake samuwa daga hukumar nan mai sarrafa magunguna ta camebu gwamnatin amurka ta hanyar hukumar usaid ta samar da sama da dala miliyan 18 cikin shekaru biyar domin a samar da kayayyakin kiwon lafiya a burundi ta shiri ko kuma tsare-tsaren nan na scms da siaps sannan gwamnatin ta amurka tana samar da sama da dala miliyan 40 a duk shekara domin tallafawa wajen yaƙi da cutar hiv aids da malaria da samar da abinci mai gina jiki da kuma yadda ake tsara iyali a ƙasar ta burundi amurka na tunkawo da irin haɗin gwiwa da take yi da abokanan hulɗarta na burundi domin tallafawa wajen samar da kayayyakin kiwon lafiya ga al'ummar burundi wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. gagarumin hadarin teku mai suna matthew da ke tattare da matsananciyar guguwa na ci gaba da rarakar tsibiran bahamas yayin da ya tunkari jihar florida inda jama'a da ma'aikatan gaggawa suke kara jan damara isowarsa mutane akalla 108 sun mutu a kasar haiti kawai lokacin da wannan hadarin teku mai guguwa ya bi kan tsibirin hispaniola wanda kasar haiti da jamhuriyar dominica suke kai wannan ya kawo adadin waɗanda suka mutu a sanadin wannan hadari da kuma guguwa zuwa 114 a faɗin yankin tekun caribbean a yakin neman zaben shugaban kasa na amurka yau an shafa wuta da watanni dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar libertarian gary johnson baya iya tara mutane da yawa a wurin kyamfe nasa amma yanzu yana ganin cewa fadar ta white house ta masa nisa to ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim alfa ahmed da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyanmu dayam ni ladan ibrahim ke cewa kwan lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya